da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 21 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta voa hausa hausa.com a intanet da ma ta facebook kai tsaye a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya kama shirin kai tsaye ta voa africa kan mita 200.5 a zangon fm a haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin usman ahmad kabara maryam bashir bugaji tare da halima jimrau Yau da gobe shirin matasa na nan tafe da karshen muhawara da aka faro a wancan makonni ko kuma biyu da suka wuce akan sabon salon mamayar filayen noma da wasu larabawan Saudiya ke son yi a yankin Difa ta kasar jamhuriyar Nijar. wannan batu ya ma sa wasu na zargin cewa da gangan kila aka kai rikicin boko haram yankin difa don a kori manoma wato wayan a sha'an kori kare a gindin dinya wannan ya sa ake tunanin kila ana son a basu magonakin nasu ne ga larabawan ko me masu mahaura suke cewa game da wannan zargi abin da zan gaya musu su yi hattara da magana da su yake fita a bakin su to wannan magana tambaya ce mai ma'ana kuma akwai kamshin haka sosai bisa wannan zance ba magana ne ba aka yi mutane su fahimci ana jin ciwon talaka ayyukan da aka yi na kamata su nuna da cewa ana jin ciwon talaka surutun nan da ake ta yi wai shin ba a nijar za a yi noman nan ba kuma ba 'yan nijar ne za su ci abin da larabawan nan da saudiya za su noma a yankin difa ba za su yi noma ne kuma za su kai su kasashen turai wa'anda ya zamanto can ne kasuwanci ne za su yi da wannan abin wai ba mu ne za mu yi amfani da shi ba in mutum ya yarda ya yarda in kana so kuma in baka yarda ba kai ka sani Masu saurare za ku ji muhawarar da kuma bayanin Profesa Buba na Maiwa da ma labarin ɗan iya yau a kan halin wahalar rayuwar da ake ciki a Najeriya da ma ƙasar Nijar da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance da wannan shiri. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganin ku ta yaya za a farfado da noma a yankunan da sojoji suka sake kwatowa daga hannun Boko Haram ga amsoshinku. ku. Sakon farko daga Ibrahim Bala Kirfi ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ni kam dai na yi yajin sauraron wannan shirin saboda yanzu babu Jamila. To amma yanzu na dawo. Abin da ya kamata a yi shine a tabbatar da dorewar zaman lafiyan tukunna. Sannan gwamnati ta samar wa jama'ar yankunan. Sannan gwamnati ta samar wa jama'ar yankunan dukkan abin da suke bukata domin noma, kamar su tallafin taki, iri, kuɗaɗe, kayan aikin gona da dai sauransu. Kuma dukka su zamo kyauta ne ba bashi ba. Daga Ibrahim Bala Kirfin jihar Bauchi. Wato da ya ce ya yi yaji saboda ba Jamila. E. To ina ga ya dawo kuma saboda ya ji Maryam ta faru. <laughs> A to. <laughs> To to da Allah duk wanda suka yajin ma dan Allah ku dawo. <laughs> Mu ma muna nan muna kewarta ko ba haka ba. To sai kuma sako na gaba Shehu Adamu Rijau ya ce eh to hakika wannan wani aiki ne babba a gaskiya ganin irin ta'adin da 'yan Boko Haram suka yi wa yankunan domin a wasu yankunan har kona gonakinsu suke yi kawai saboda keta ta babban abin yi domin farfado da noma a waɗannan yankuna shine a tabbatar da tsaro ya samu sosai sannan kuma dole fa sai gwamnatin jihohi da dama da na tarayya sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen agaza wa manoman yankunan da kayayyakin aikin gona kuma su ba su jari mai kauri ganin aljifansu babu nauyi a yanzu takin zamani shi ma ya kasance wadatacce a wurinsu sannan idan da hali su manoman su dinga taimakekeniya ta hanyar yin aikin gayya a tsakaninsu kuma noma noman nasu ya kasance har da na rani ba wai sai damuna kaɗai ba matukar aka yi haka to tabbas za a farfado da noma a waɗannan yankuna da aka sake kwatowa daga hannun 'yan boko haram cikin sauri addu'ar mu dai a kullum ita ce allah ubangiji ya yi mana katangar karfe daga dukkan wani aiki na ta'addanci a duniya baki ɗaya kuma ya azurta mu da dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa amin sai jamilu muhammad gwaram ya ce abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa amma dai fatan mu a nan shine allah ya kakkaɓe mana duk wani ɗan ta'adda a doron ƙasa musamman 'yan boko haram da suka hana iyayensu da yayyensu da ƙannansu sakewa bisa san abin duniya don ba don Allah suke yi ba dan ba gunda Allah ya ce ka kashe wanda ba musulmi haka kurin ba balantana dan uwanka musulmi to sai Sale Muhammad Sale Damari yau da gobe ni a nawa ganin gwamnati ta ba su tallafin kayan noma kama daga kan iri takin zamani cikin lokacin da ya kamata da taraktas da kuma kafa sansanonin rundunar sojoji domin fargabar boko haram in aka yi haka to manoma ba za su ji fargaba na dawowa daga sana'arsu ta noma ba allah ya samu dace Amin. Sai Hafiz Sani Murabus attajiri ya ce duk da dai sai kun zaɓi wanda kuke so a sakonni kuke karantawa. Ni dai ra'ayina shine shugaba Buhari ya karkata wajen ganin duk wani tallafi na kayan noma ya isa yankin da yake zuwa yana kaddamar da noma a yankin kamar yadda shugaban ya kaddamar da na jihar Kebbi da kansa. A to Maryam ya ce wai sai mun zaɓi wanda muke so muke karanta to sai kuma gashi an zaɓa kenan da nashi. Gashi nan ba. Yawa to ba zaɓe muke ba abin da ya fara zuwa hannun da shi ake amfani yawa abin da yawa. cewa wai mutuwa ta je kasuwa. <laughs> to bari mu leƙa sakonnin da muke da su a Twitter. At Muhammad underscore Ngala ya ce at VOA Hausa idan har an ce za a farfaɗo da noma a waɗannan yankuna to babban abin da za a ba wa manoma shine tsaro a waɗannan yankuna. Sai sakon ƙarshe daga uh, at Awal Hudu 4 ya ce at VOA Hausa matukar tsaro ya ci gaba da inganta a yankunan su za su gudanar da noman su yadda ya kamata. To muna godiya. Yanzu kuma ga zauren matasa ga kuma karashen muhawarar da Yusuf Abdullahi ya haɗa mana akan maganar hilayen noman difa da ake son ba ma larabawan Saudiya ba bisa ka'ida ba. Masu muhawarar su ne Mairu rumalar Ligari shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari dan jarida kuma ɗan gwagwarmayar kare hakokin jama'a da Nasiru Saidu shugaban ƙungiyar muryar talaka a ƙasar Nijar. wanda zai kammala bayanin da ya fara yi a makon jiya akan yadda gwamnati ta yi amai ta lashe game da shirin ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar da ma tanadin da kundin tsarin mulkin Nijar ya yi game da wannan batu. Ko kundin ƙasa namu ya yi tanadi ga gwamnati ga shugaban ƙasa su yi kariya ƙasa da 'yan ƙasa da kuma a yi musu tattalin arziki yadda ɗan ƙasa zai ci da kanshi cikin ƙasar shi tunda ba a yarda da a hita ko a ta yi a ta wani aikin badala ko wani kwadago a lorku mutum yana iya a tallafa mai kaɗan ba jihadi hadifa ba kaɗai yau duka manoman Nijar ga wajaje da yawa akwai inda ɗan tallafi na mutane ka nema kaɗan. To gwamnati ya yi politik ta maison de paysan an yi abubuwa da yawa ana zance initiative turazen mutum ya zama wuri guda a kama mai. To kuma wanga zance in ya shigo na ƙasashen ya zan paradox kuwa. To wa'anda an kai fixe an ka ce a kawo musu aiki marmakin mutum shina noma da kai ne ba yiwa a ce shi koma shi na yi ma wani aiki kuma a ce wannan abin ya shi na noma muka ne wannan bai zama gaskiya to ka gani dole gwamnati ya kiyaye irin politik din da ya sa gaba ko aka kwatanta mutane ga ta ita aka yi ya kamata a ce shi ma talaka ya fahimci haka nan aka so a zo a iske shi maraye shi a taimaka mishi ya samu ya farfado tattalin arzikin cikin gidan shi da haka nan ne kowane gida in arziki ya babbako dole arzikin ƙasa ya babbaka gaba ɗaya amma a mai da abu na partenariat public privé na jari hujja ni wannan bangare ba abu ne ba wanda na yarda da shi na tabbatabba kullum yana sa a ci gaban kasa surtout niger mahimmancin mu na noma da kiwo ana iya a bari wata kasa ta shigo ta ɗibi kalanzir ko ta ɗibi uranium ko ta ɗibi gawai amma noma da kiwo a ce abin da an ka gada kakanni da uwaye yau za a maida shi ga hannun wasu su yi su ba mu mu ci kuma a saida wannan ka gani in ka diba har al'adodin namu ai an shiga cikinsu. na gode nasiru daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ake game da kafa shi wannan kamfanin na ƙasar saudiya akwai waɗanda suke ganin cewa watakila da gangan ne ma eh, 'yan boko haram suka shigo yankin na difa domin a kori mazauna wannan yankin su bar filayensu na noma mun tuntuɓi shi shugaban majalisar ta yankin difa kan wannan batun ga kuma abin da yake cewa hulɗa da ƙasashenmu suke da da ƙasar saudiya ba yau ba ne tun lokacin ana zuwa makka ta ƙafa da kafanin da ake zuwa makka afirka ta yamma da afirka na ta, arewa duka ta jihar difa suke bi ta kafa su tafi makka su bi ta chad su ta yi sudan su shiga jirgi na ruwa su ta yi kenan ba yau ake hulɗa ba da saudi arabia ba yau ake hulɗa ba hulɗan mu tana nan ta daɗe kuma mu suna so su inganta ta kenan yau saudiya ai tana ɗaya da ƙasashen duniya wanda suke faɗa a ji mu wanda suke suka mu mun san don me suke yin shi tunda akwai kamfanonin da suke wa wannan baranda mun sani mun sani amma lokacin zai zo mun sani mun sani ai ba ai ba haka nan suka tashi ba shekara biyu shekara shekara uku su sun mun san abin da suke su so suke jihar difa kullum ta kasance tana zawo su kuma zawon nan da shi suke aiki da shi suke ci suna sha su kenan talakoki su rame su suna kiba amma ba za su ce ba ga so suke kullum a ce jihar difa tana cikin matsala tana cikin bala'i to su lokacin ne za su rayu to mu kuma muna gudun bala'i muna gudun sharri muna so jihar difa ta zama jiha wadda za a rika ji da ita kenan bayyayuwa haka nan sai dole mun yi aiki da abubuwan da muke da da wanda Allah ya bamu mu inganta su yanda kuma kowa zai ji daɗi shine mu eh, abin da zan gaya musu su yi hattara da magana da su yake fita a bakinsu shi ka san in kana so ka kama abu in ba da kai ba a zubda shi ko to ka yi hankali don ka zubda shi in yana da zafi zai kona kafanka su san maganar da suke faɗi akwai maganganun da bai kamata mutum ya faɗa don mutanen difa shekarun da ya wuce sun ga bala'i sun ji ciwo wanda uban shi ya mutu ko uwarsa ta mutu ko wansa ya mutu ko aka yanka dan uwansa akwai maganar da ba zai yi ba in ka san abin da sojojin Nijar suke yi a can su je suna mutuwa don mutane ka tashi kai irin wannan magana wallahi mutane san magana da suke akwai magana da bai dace ba ko da mutane su sun tabbatar da cewa sai yan difa sun rame su za su ci abinci ko to amma akwai magana da bai kamata su riƙa yi ba don bai da inganci ba hankali ba zai ɗauke shi ba shine magana na ƙarshe To Musa can gari ko akwai wata amsa da zaka bayar game da waɗanda ke ganin cewa da gangan ne aka bari 'yan kungiyar boko haram suka shigo yankin difa domin manoma su bar filayen nasu daga bisani a baiwa wani kamfani to wannan magana amsa ce eh, tambaya ce mai ma'ana kuma akwai kamshin haka sosai bisa wannan zance da ake ciki na farko kaga yanzu wanda yake cikin yankin chadi garuruwan nan da sauransu yanzu wani ya ji an ce huto sun huto da an aza cikin wata daya biyu za a kare da abin su koma ba samu suka koma ba nasiru ya ce duk abin da mutane suke fatan su yanzu shine su samu su koma wuraren su to ba su koma ba in aka suka ji labari ke bayan wannan rikicin in ya kare tanawa ba za su samu su koma wannan wurin ba zai zama mallakan wani ka san za su iya su ce kenan dama an hudo su daga can ne da a samu dama wani ya zo ya dauki wurin haka za su ɗauka kuma saboda wannan ne mu muka yi kira ga hakuma, muka ja hankalinsu da wannan abin in suka yi shi zai iya kawo rikici zai iya sa mutane su yi shakku bisa kan duk abin da suke yi kenan akwai nan? in ko ba a so a karfafa don kowa yanzu yana ana hwata ne a huta cikin wannan halin da muke ciki in ana so a huta a fara shifka alheri a ɗauki hanyoyi wanda ko a gaba bai sai sa mu cikin wani rikici ba wata fitina wanda zai ba wadansu kasashe daman su zo su mana sabon sallo na mulkin mallaka don saboda mutane shine suke hange suna nema su zo su raba mu da arziki mafita mafita mafita guda ne wannan abin ba a sa hannu ba a yanzu mm-hmm. yanzu gwamnati shugaban kasa da kanshi ya kamata ya saida wannan abu ya ce an hwasa a ce an hwasa ba za a yi a nan ba kuma a wani waje ma ba za a yi ba don saboda mutanen wani da ya tambaya da suka zo ba jihar difa ba kawai ba suke so sunan su ce tekin flav niger sa wanda wajen da suke hange an kai su ne can akwai nan bakin eh, kogin niger nan ma suna nema don saboda suna da hannun sha'ari cikin tsarin da ake na yin dam na kandashi suna jira dan bai kare bane inda inda wannan ya kare da nan suke so ma inda inda wuraren da adda suke bukata kenan yanzu an kare dam na kandashi za a jara wurare su irin wannan kamfanonin za a ba talakawa dan kadan amma kamfanoni za a iya a ba mafi yawancin filayen su ha a saye suke bisa wannan suna jira abin ya kare eh, da yake ya riga jiki ya kawo ƙarshe me kake ganin mafita a game da shi al'amarin eh, da su hukumomi na jihar difa da gwamnati da mu 'yan warahula duka mutane su gane da kowane yana huricin ana yi saboda talaka in ka saurari shugaban da'irar difa da'irar jihar difa ya yi zancen talaka kwarai to da ba magana ne ba aka yi mutane su fahimci ana jin ciwon talak ayyukan da aka yi na kamata su nuna da cewa ana jin ciwon talak misalin da zani maka ba wanda hankali ne zai ɗauka cewa a amshi gona ta talak a ba wani ya noma a saida mishi shi ne ya gyara talaka da a bar shi shi noma a bitai hankali bai ɗauka wannan kamar yadda na ce maka gwamnati ya tallafa ma talakawa cikin harkar noma da kiwo kamar yadda ya kahuricin kullum zai yi ko yana yanayi. amma wagga hanya ta a zaizaye noma a shekaru kaɗan noma ya koma ga hannun mutane na ƙasashen waje tunda yadda musa ya ce ba canza a tsaya ba kadai idan suka ji daɗi sai a buɗe wasu wurare to shi kuma duk inda ka ga ƙasa yau mutane suna da ita kuma akwai matsala ta in gwamnati na son wuri yadda aka danna hakin talaka a amshe wuri kana ganin in za a awon rukawa da aka yi gonarka ta aka danne a amshe a baka yan karuka yan kaɗan in kana so in ka so sai a ce incin gwamnati na gwamnati ƙasa ta gwamnati ta to yanzu can difa wannan tanadi shi shugaban da'irar difa ya yi a hankali shi doka ta ba incin ya amshi gonakin mutane tun daga alamu yarjejeniya ta tsakanin shi da kamfani na jihar makka na garin makka ya za a yi shi aiki da dokoki na ƙasa bai taka doka ba shi ɗauki gonakin mutane a ba daga hannun kamfani alhali su talaka su koma suna aikin kwadugo ko aikin noma wannan sai an yi lissafi gare shi a kiyaye komi kake a duniya ka santa da Allah komi kike a duniya ka san da Allah komi kake a duniya ka santa da Allah komi kike a duniya ka san Allah to Allah ya ci gaba da sanar da mu sanin Allah surutun nan da ake ta yi wai shin ba a Nijar za a yi noman nan ba kuma ba 'yan Nijar ne za su ci abubuwan da larabawan na Saudiya za su noma a yankin difaɗin ba farfesa abube na maiwa ya amsa waɗannan tambayoyi da muka yi masa amma ya fara ne da ƙara jaddada cewa talakawan difa ba sa son wannan shiri sam-sam na son baiwa larabawan saudiya wurin noma a yankinsu talakawa suna faɗi suna kukan haka suna kukan haka akwai waɗanda ma ba su yi ma dogon karatu ba sai siyo mini audio audio suke yawa waɗanda ba su iya rubutu da da karatu sai yi audio suke ga irin halin da ƙasar difar take ciki wato wanda yake zamanacin shine yake zuwa yake irin waɗannan maganganun ba wanda yake can su na cikin garin ya mai ba wanda bai san ma abin da yake faruwa a can kyau. Profesa Buba na Maiwa a ganin ka akwai ta hanyar da talakawan wannan yanki ko in ce na jihar Difa za su iya bi domin su kwaci kansu su hana ganin wannan abin ya tabbata. akwai hanya mu eh, halima abinda an namu in muka ga abu wanda ya zamanto muka yi tsammanin cewa wannan baya zuwa kamar ba alheri ne ga 'yan ƙasa mu faɗi amma aka ce shi mai kai shi ya san maza tsoronsa wato in an faɗa musu kamar yadda na rubuta wani wanda da yake eh, kamar yana goyon bayan a baiwa 'yan eh, saudiya jingina na ce to mu iyakaci abin da an wajibi gare mu shine in muka ga abin da za a cuta a ƙasar Nijar mu faɗi ɗan ƙasar Nijar su ne ya kamata su tashi wanda ya gani bai raba ya tashi ya ce bai raba amma kuma in suka ce gudan faɗin ƙasar Nijar wato kilomita miliyan eh, miliyan guda da dubu ɗari shida da sauransu na in da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai kin idan suka ce shi za su sai da mai kai shi ya sama za iyakacin mu in muka gani mu gai in mutum ya yarda yarda in kana so kuma in baka yarda kai ka sani don saboda akwai mutane yau wa'anda suna bayan ma'ikanta ko kuma suna son rai suna cewa wannan magana ƙarya ce wannan magana ƙarya ce gaci shi shugaban ma eh, eh, jihar ta eh, na ce shugaban jiha shugaban kamar majalisa ta jihar difa shi da kan shi huto ya yi wannan zantai ya maida shi gaskiya wato bai yi musun shi ba bai bai eh, bai karatar da zancen ba shi da kanshi ya hoto wai kuma har yanzu a cikin kasar Nijar ana samun mutane wa'anda ke cewa wannan magana ƙarya ce wato akwai matsala guda halima cikin kasar Nijar shine cewa yawan mutane duka wa'anda ke kamar zance ga kara ga itace ba su da cikakken labari kun bosta zuwa neman labari su san irin yadda ƙasa ta kwan yadda ƙasa ta tashi yan kasar Nijar kenan kuma yan ƙasar Nijar matsala guda gare su wato muddin ka je kai magana wadda bata je ba ta fannin ma'ikanta irin nasu sai a ɗauke ka kai maki alhali ba san da cewa kai ƙasar ku sai kake wa kowa talakawa na difa yanzu gare su ya saura mu iyakacinta magana kwanta ta mun gaya musu mun ce musu ga irin abin da za ya faru gare su ban ma fata abin ya faru amma yanzu gare su sauran gare su ya saura wato idan suna iya tura mutane su shanye wannan yarjejeniyar to su tura mutane su janye wannan yarjejeniyar in kuma sun sun ga wannan shine ribar su to bismillah Profesa Abuba na Maiwa idan yau wannan abu ya tabbata a Difa, gobe wani bangare na Nijar ko Tawa ko Agadas ko Tilabere ko Zandar ko Maradi abin zai shafa. Kenan yaya makomar shirin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar wanda take tunƙaho da shi na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar? wannan ya zamanto kamar koran kuda ga baki ne wato cewa da in dai kai ana jinginar da faɗin ƙasa to gwamnati ta kasa bisa ga alƙawarin ta ɗauka ma 'yan ƙasar Nijar kenan ba abin da ya mata saura kawai sai dai ta jinginar da ƙasar na ɗaya kenan na biyu kamar yadda kika faɗi wato abin ya zamanto ana fama da talauci a ƙasar Nijar kamar kamar yadda ba a zato wato shine cewa da sannu sannu duk wanda aka zo aka gwada ma kamar miliyan na sefa hamsin aka ce wane ka sai da gonar ka tun da su wa'ancan masu sayan nan suna da suna da kuɗin haka aka zo aka ce maka sai da gonar ka billahi lazi wala ka sai da zai in ya in ya sai da kuma bayar shi ce wato gobe ba shi kin ba shi wa zai rayuwa da wa'annan yan kuɗaɗen to gobe bayar shi ce ita ce za su shiga cikin halin kakani kai ko da yake ma ƙasar Nijar tana da faɗi wato bangaren da ake iya noma cikin kasar Nijar yana na yana ma mutane karamta sosai sosai kamar yadda ba a zato saboda mutane suna yayyafa wato sai a zo a raba gonaki kamar a ce laccizo yana da gona biyar ya samu ɗa biyar kowane ɗa cikinsu ya samu ɗa biyar wato in aka zo aka rarraba wannan gonakin sun yi kaɗan kenan wato maimakon a zo a samu a rinka tatso ruwa ana bari talakawa suna noma rani da sauransu mai muhimmanci a wai shine a jingina kawai mutane su zo shin yan Nijar suna tsammanin cewa su mutanen Saudiya in suka samu wannan kayan eh, eh, gonaki wato nan ne kasar Nijar za a amfani da su ko da an yi amfani da sunan cikin kasar Nijar kin abin da zai ya faru shine cewa za su saida mana shi da farashi wanda an nasu wanda ke da yunwa baya da cikin rumbunka baka da komi aka ce maka tiya hatsi za ka saye ta kaza dole ila kila za ka saye ta haka wato cewa da hawa yau dai su ne za su yi arziki mu 'yan kasar Nijar kawai sai ƙara talauciya muke yi wata rana ma za mu fara gudu muna zuwa cikin kasashen waje kasashe eh, eh, makwabtan kasashe so ba ya zama su ba sai da ba wannan babban nuhi ne nasu kuma mugun nuhi ne kowa ya tsaya tsaye shi kowa ya hana gonar shi za su yi noma ne kuma za su kai su kasashen turai wa'anda ya zamanto can ne kasuwanci ne za su yi da wannan abun wai ba mu ne za mu yi amfani da shi ba kada ku mutane su manta da cewa wannan saye-sayen ƙasa fa yanzu haka in aka je aka diba babban birnin ƙasa horar shi da ake kira paris laraba na sun saya babba cikin london ma laraba na sun sai eh, eh, anguwa anguwa wato cewa da suna nan suna cimin duka wannan wurin ne akwai zamanin da za ya tasowa za su fada kaya bai ta cewa da wannan wurin sai da musu ne aka yi har abadin abada kun ba za su ba za su gusa ba daga nan yanzu wannan kwatamce ne akwai kasashe kamar na gabacin afirka inda suka zo suka yi eh, suka girke kayan su irin haka ba kasar saudi arabia kadai ba ce akwai kasar kuwait akwai kasar qatar haɗaɗɗiyar eh, eh, daular kasashen larabawa duk sun zo mun gani irin abin da suke shibkawa a cikin wannan kasashen wato cewa da ba 'yan kasar bane suke amfani da duka abin da ya zamanto ya fito ta fannin kiwo da noma wanda su suka yi wato alil misali ma abin ana iya kwatanta shi da abin da ake yi kasar zimbabwe a da kakin shi shugaba mugabe ya je gane da cewa da wato gonaki a maida ma talakawan zimbabwe ita haka nan ne za ya koma za a samu mutane yan kurakurai wanda za su sa su yi noma baƙaƙe namu su za su yi noma amma waɗanda za su ci riba abin suna ƙasashen turai zamane ba mu ba ne za mu yi amfani da abin da su za su noma abin da mu gani ne duk kowa yake so ya je ya gani can gabacin afirka irin abin da su irin wainar da suke toya su waɗannan masu sosai wannan wurin wato su ba su da wuri ne irin na noma kamar haka suna nan suna neman shi ne duka gare mu mu kasashen mu wato mun koma kamar mu gaye ne ban ma iya noman wuri ban ma iya maida shi yadda ya kamata wato a zuwa damƙa masu idan suka yi kuma Eh, riba tana kasashen waje su kuma su ɗauka su kai sauran abinda da suka eh, eh, kuɗin da suka hudu a cikin su su gyara kasashen su mu kuma muna ƙara narkewa gaba ɗaya. To yanzu ga Isa Lawal ikira da labarin ɗan iya akan mawuyacin halin rayuwar da ake ciki a Najeriya da ma Nijar. da ganin ɗan iya yau na ce ɗan uwa ina ganin kamar kana cikin damuwa ya ce gaskiya ne na ikara ai ga alamu cewa sam sam ba na cikin natsuwa don duk inda na ɗan tsuguna cikin ƙasa sai in ji yan uwa na ta kukan yunwa kusan duk inda na kurɗa suna ta fama da tsananin tsadar rayuwa talauci da tashin farashin kayan abinci da na more rayuwa ya sa mutane na ta kokawa an ce yan gudun hijiran yankin arewa maso gabashin Najeriya ma su suka fi kowa soyuwa saboda yunwa ma ta sa har wasu sun fara mutuwa kuma wai ba dama ka yi magana a irin wannan tsananin tsarin rayuwa sai a ce ka ji dan adawa ko kuma ka ji wasu 'yan gaza gani na faɗin kai kam ka ya gaggawa ni kuma gani nake babbar masifa game da yunwa ita babu ruwanta da ka fito ne daga kudu ko kuwa arewa na ce gaskiya fa gaske ne dan iya abubuwa sun jagwalgwale rayuwar talakawa ta koma kamar irin mutanen nan da ke kulle shi yasa duk da zallan zunzurutun son baharin da 'yan ƙasa suke tunufa wasu yanzu sun sumbule suna faɗin abu ya kamari don gidansu ba a iya girka ko da alale malaman ƙasa ma naji sun fara wa'azi da hudu ba suna faɗin shugaban ƙasa buhari ka taimaka wa talakawan da ba su da kosule amma fa duk da wannan wasu mukarraban buharin na ta kulle-kulle idan an yi kiran a kawo tallafi nan sai su kurɗa ta can haka su bulle sukan ce shin wai so 'yan ƙasar suke shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi surkulle wajen tattala targaɗaɗɗen tattalin arzikin da tuni wasu gwamnatocin baya suka bari ya sumbule ma'ana dai sun tattoshe dukkanin wata kafa da za a bari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa shawarwarin 'yan ƙasa lale. Dan iya ya ce to ai shi yasa na ikar nake ganin baba Buhari nan fa na da aiki ga ɗiɗɗike saboda 'yan ƙasar sun ƙosa so suke su ga canji kamar a mafarki don kuwa yunwa da tsananin tsadar rayuwa sun sa su suna taraki sai dai ni ina ga idan har shugaban ƙasa buhari na son taimaka wa talakawan da suka bashi ƙuri'u masu auki to dole ne fa ya saurari koke-koken 'yan ƙasa da shawarwarin masana tattalin arziki don ɗaukar mataki ta hanyar taimaka wa talakawan ƙasa da kuma kai wa tattalin arziki ɗauki ko da yake dai wannan yunwa fa ta yi nisan da har makotanmu Nijar ta riga ta kai musu farmaki don an ce 'yan Nijar ɗin sun fara yawon neman abinci a gidajen suna da biki an ce har ma idan abu yaƙi sai su buge da neman na shan kwaki saboda haka dai ma wasu na ganin ko da shugabannin sun taimaka sai kuma mu 'yan ƙasa mun koma ga Allah da ma'aiki na ce to dan iya sai mu ce Allah dai ya sa mu dace ya kuma taimaka wa shugabanninmu wajen ganin sun jajirce saboda na ji wasu malamai suna cewa mu kanmu 'yan ƙasan fa mun riga mun ɓace don kuwa dukkanin sharuɗan shari'a da aka shimfiɗa mana ko dai ka ga mun butulce ko kuma muna ta kauce-kauce shugabanninmu na baya kuma suka dinga damban dimbuzar dukiyarmu don su zarce gashi yanzu tattalin arzikin ƙasar yana ta tangal-tangal wato tafiya a karkace masana tattalin arzikinmu ma sun fito fili suka ce yanzu kam sun gane tattalin arzikin arzikin ya riga ya su kurkuce shi yasa dole shugaba buhari ya tattara dukkanin bayanan bunƙasa tattalin arzikin don ya tantance ya kuma sa wa jami'an gwamnatin shi ido don an ce akwai masu sha'awar 'yan sace-sace ta haka ne kawai idan allah ya yarda tattalin arzikin ƙasar zai turumbatsa har ma ka ji ana nigeria ta shiga jerin ƙasashen da suka yi fice. To laihin daɗi ƙarewa. Mm. Ma saurare eh, kuma dai mun me aikin ɗan jarida ne? Aikin ɗan jarida ya faɗi gaskiya sannan kuma da ya gaba daidai bai ya haushi. To a kan wannan batu na hilin difa mu dai mun kawo zancen eh. mun baje shi mun haɗa yawa aka ce kukan kurciya jawabi ne. Kuma mu mun yi ne ba dan mu zagi wani ba ko mu soki wani aikin mu ne dole a yi haƙuri da mu. Kuma ita kanta gwamnati da ta ɗan dakatar da magana ta kyauta domin kenan ta ji koken. Yawa da fatan za a da yi tunani za a yi tunani za a yi tunani za a yi abin da ya kamata masu saurare iyakacin shirin kenan a madadin mayan bugaji da julius gresham da aidin utku halima jirar ki sallama da kuku huta lahiya